Sashen Hausa na murya Amurka yake muku magana da wannan safiyar akan mitoci 25, arba'in da 60. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a, sarauniya, nomad da da niyya. A duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barka mu da wannan lokaci Baba Yakubu makeri ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku da wannan safiya. To bayan labarai za ku ji shirin nan na abar ya huce amma duk sai kun sha labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. Da fatan masu bukukuwan sallah na yi cikin koshin lafiya. Ga cikakkun labaran daga Mahmud Lalo. yayin da yake shirin kai ziyara birnin houston da ambaliyar ta mamaye a jihar texas shugaba donald trump na amurka aika da wasiƙa zuwa majalisar dokokin amurka yana neman kusan dala biliyan takwas waɗanda za a amfani da su domin tallafawa jihohin texas da louisiana ana sa ran wannan bukata da shugaban ya gabatar wani kaso ne na farko da ya hada da dala biliyan bakwai da miliyan ɗari hudu da za a ba hukumar ba da agajin gaggawa ta tarayya wacce kudaden ke karewa a hankali sannan dala miliyan 450 kuma za a baiwa masu kananan masana'antu bashi domin su fara watsakewa daga wannan bala'i da ya same su a yau asabar ake sa ran shugaba trump da uwar gidansa melania trump za su kai ziyara birnin na houston tare da yada zango a yankin lake charles da kuma louisiana waɗanda su ma bala'in guguwar ya shafa domin ya gana da waɗanda lamarin ya ritsa da su ya kuma gane wa idansa irin barnar da guguwar ta yi wannan ziyara za ta kasance ita ce ta biyu da da shugaba trump zai kai tun bayan aukuwar wannan ambaliyar a ɗaya bangaren kuma masu ayyukan ceto na can suna ci gaba da neman waɗanda suka tsira da ransu sama da mako guda bayan da guguwar ta harvey ta ratsa ta gaɓar tekun gulf da ke jihar texas ina ta zub da ruwan sama kamar da bakin ƙwarya sannan ta raba mutane sama da miliyan ɗaya da muhallansu daga muhallansu ta kuma salwantar da rayuka 39 yayin da ruwan da ya malale wasu sassan jihar ta texas ya fara sauka waɗanda allah ya yi wa gidan dogo sun fara komawa gidajensu domin su auna irin ɓannar da guguwar ta yi musu sai da duk da cewa ruwan da ya taru yana raguwa hukumomin jihar sun yi gargaɗi ga jama'a cewa akwai yiwuwar saman barazana ga rayuwa a wasu koguna da ruwan ya mamaye a jiya juma'a jami'a a birnin houston sun ce gidaje 156 ne suka salwanta a karamar hukumar harris wacce ta hada hadda houston birni na hudu da ya fi yawan jama'a nan amurka shugabannin amurka da na kore ta kudu sun tabbatar da matsayar cewa bukatar wato akwai bukatar a kara tirsasa kore ta arewa ta hau teburin tattaunawa ta hanyar kara kakaba mata sabbin takunkumi kamar yadda ofishin shugaban kore ta kudu jae in ya sanar a jiya juma'a shugaban mun da takwaransa na amurka donald trump suka tattauna ta wayar tarho kamar yadda wasu jami'a a washington da seoul suka faɗa a farkon makon nan shugaba trump ya rubuta a shafinsa na twitter cewa tattaunawa ba ita bace mafita bayan da kore ta arewan ta yi gwajin makami mai linzami na baya-bayan nan wanda aka rawaito shugabanta kim jong un yana cewa gwaji kasar ke yi na yaƙi domin ya nuna cewa suna da karfin sojin da za su iya kai hari a tsibiran gwam wanda mallakar amurka ne a lokacin taron manema labarai a fadar white house muryar amurka ta tambayi sakatariyar labaran fadar sarah huckabee sanders ko amurka na duba yiwuwar amfani da hanyar diflomasiya wajen shawo kan koriya ta arewan sai ta ce shugaba trump yana dubi kan mataki ne na bai daya tana mai cewa amurka ta ɗauki barazanar koriya ta arewa da matukar muhimmanci saboda haka dukkanin abin zaɓin da amurka take tunanin amfani da su suna nan akan teburi labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban kenya uhuru kenyatta ya ce zai bi umarnin kotun kolin kasar wacce ta soke nasarar da ya samu a zaben shugaban kasar da aka yi a watan da ya gabata duk da cewa shi a gashin kansa ya ce bai amince da matsar kotun ba ko da ya ce zai yi biyayya ga umarnin kotun amma kenyatta ya ciccike ta inda ya ce mutane shida sun yanke shawarar yin watsi da zaben jama'ar kasar kotun kolin kasar ta soke zaben ne saboda a ce wata an tafka magudi a wajen jefa kuri'u wanda ta ce hakan ya raunana sai hancin zaben shugaban 'yan adawa raila odinga ne ya kalubalanci zaben a watan agusta yana mai cewa kuri'u miliyan 1.4 da kenyatta ya samu na bogi ne a ƙa'idar kudin tsarin mulkin ƙasar ta kenya dole ne a gudanar da zaman zaɓe cikin kwanaki 60 masu zuwa tun a ranar zaɓe dai gamayyar jam'iyyun adawan ƙasar da ake kira nasa a takaice ta yi ikirarin cewa an kitsa tafka magudi a zaben ta hanyar yin kutse wanda hakan zai bi zai ba da damar a yi aron gizon kuri'u. gwamnatin somaliya ta nemi taimakon soji na gaggawa daga wajen amurka saboda a ce wata kungiyar al-shabab na tsara hanyoyin da za ta rika aikawa da iran ma'adinin uranium wata wasiƙa da minista harkokin wajen somaliya yusuf garad ya aika wa jakadan amurka a somaliya stephen schwartz ta bayyana cewa mayakan kungiyar sun karbe ikon tsakiyar yankin galmudug mai dauke da arzikin ma'adinin na uranium kuma suna da niyyar fara safararsa zuwa iran wasika ta kara da cewa shigar uranium din hannun al-shabab babbar barazana ce ga kasashen duniya kuma abin da hakan zai haifar ba zai tsaya kawai akan yakokin kasar ta somaliya ba jakadun somaliya da ke na amurka ahmed isa awad ya tabbatar da wasashin somaliya na amurka da sai hancin wannan wasiƙa Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To Yanzu kuma ga shirinmu na abar ya huce. Masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na abari ya huce. Wanda Hausawa ke cewa shi ke kawo rabon wani. منك من عاداك ومن يحبك أذكر إلهك يوم دوري كطبك أحسن في من عاداك barkanmu da sake haduwa a yau safiyar kwana ɗaya da sallah malama ta an yi sallah lafiya lafiya kalau usman an ci nama to ba a dai riga aka ci ba tukunna dai eh irin an bashi an bashi ya tsumu mm, eh mm. shi ana ta sallah kuna ta aiki ya za ku yi <laughs> wallahi <laughs> to Allah ya sa mu dace kuma Allah ya maimaita mana na baɗin baɗaɗa Yawwa to ba tare da bata lokaci ba za mu tafi gaishe-gaishen a bari ya huce na fatan alkhairi kafin mu dan je ga dan labarin da za a dan kakaba kunnuwa da su safinatu. Mm. To da farko gaisuwar fatan alherin kafin fara ta zan je ne ga ta'aziyya ga Alhaji Yakubu Lere a Kaduna wanda ya rasa mahaifinsa a garin Lere wato Alhaji Hussaini Lere wanda ya rasu yana da shekara ɗari da uku safinatu. To sai mu ce Allah Ubangiji ya gafarta masa masa mu kuma ya samu mu cika da imani ya bar ‘ya'ya da jikoki da dama wanda ba zai yi alisafo su ba gaskiya eh, sannan kuma shi kan shi kanin yakubu leran wato ibrahim masta shi ma ina mika masa gaisuwar ta'aziyya din ta baban nasu da kuma ah, shi kan shi yayin su wato alhaji ubalili mm, sai mu ce allah ba wasu hakuri amin amin mm. to da fatan kuma suna cikin bukukuwan sallah lafiya to gaisuwar fatan alherin na abu ya huce zai fara ne da sarakuna wato ko kuma in ce wasu hakimai wato sarkin baduko da kuma hakimin kakuri da kuma alhaji ahmed cika soro duka dai a garin kaduna a najeriya sai kuma gaisuwar fatan alherin a bari ya huce zuwa kanan dawut eh, ga alhaji ahmed abdulkarim na sidi sai balaraba ahmed abdulkarim hajiya kenan sai hajiya amina musa muhammad wato mrs ta'aziyar hausawa mm. <laughs> gari mu gaida amarya kenan eh. yawa da fatan sun yi sallah lafiya sai gaisuwar fatan alheri na abari ya huce zuwa ga rayanu musa lere a liberty radio a kaduna sai malam musa mai wanki da guga a kwantagororon da ke kaduna sai kuma gaisuwar fatan alheri na abari ya huce zuwa ga barista aliyu abdullahi wanda mun saba kiran shi yana mana tsokaci da mm. fatan ya yi sallah lafiya shi ma sai kabiru hashim Gusum da ke Azare a tarayyar Najeriya sai Aminu Adamu Yahaya a Azare din sai Alhaji Sani Babbaji a Azare sai Alhaji Abdulbaki Usman a Azare din da kuma Muhammad Izuddin Sani shi ma dai a Azare din ta jihar Bauchi a Najeriya sai gaisuwar fata alheri na abar ya huce zuwa ga Alhaji Bamanga Tafi da a garin Kaduna a sai matarsa hajiya maryam tafida sai 'ya'yansa hawa ba manga tafida da jamila ba manga tafida da aisha ba manga tafida sai dan autansu a ko in ce dan karamin su a ciki wato anas mm. ba manga tafida da fatan an yi sallah lafiya sai gaisuwar fatan alheri na a bari ya huce zuwa ga alhaji tijani ramalan na liberty radio da talabijin tare da iyalansa suma da fatan sun yi sallah lafiya gaisuwar fatan alheri na abare ya huce zuwa ga uban gayya alhaji maniru uba gumal da matarsa ruma sa'u sai kuma fatan alheri na abare ya huce zuwa ga mai girma dan makoyan gumal alhaji hashim da kuma matarsa malale da zilai da kuma gayadattu sannan kuma sai gaisuwar fatan alheri na abare ya huce zuwa ga hajiya uwani da aka fi sani da mami a gumal sai kuma abdullahi da fatsima sai gaisuwar fata alheri na ya huce zuwa ga shamawilu da na'ima da fauziya da najib da kuma mamansu hajiya asabi duka a can kanan dabon a najeriya sai kuma gaisuwar fata alheri na ya huce a ƙarshe zuwa ga katukan Gumal da aka fi sani da eji sai hajiya mal sai kuma hajiyar mallam isa da kuma saudi alhaji sani mai alawa sai rabin malam idi to daga karshe gaisu fatan alheri na bar ya huce zan gaida wasu da suka hada da baffa ramalan da kuma muhammad mustapha da aka fi sani da it sai daga karshe in rufe da gaisu fatan alheri zuwa ga aminu isa abba da kuma wanda ake kira kabiru ahmad tare da abubakar umar sai kuma abdullahi kwaya da ke malali a kaduna a najeriya gaisuwar fatan alheri na abari ya huce zuwa ga akitat kabiru da yabu kurfi na mbte kaduna sai hajiya dije labo katsina da hajiya inna labo katsina da injiniya bature da indo sodangi da amina sodangi da hajiya mama na sannan gaisuwa a bari ya huce kuma zuwa ga malam tukur hamza tsanni da malam abba hamza tsanni da malam isiya hamza tsanni da malam aminu hamza tsanni sai kuma zuwa ga hajiya asma'u gwaggwan aminu da malama ladi dukurfi da malama yaha bakiyawa sai kuma gaisuwa fatan a bari ya huce zuwa ga hajiya gwaggwa mero da alhaji aminu bello da fatan da sun yi sallah lafiya to amin amin safi na tuni. kin san da yake safina ta ce shi sa mm. muke ta shan wakar yan kasar sudan shi eh. suke dan larabci mu <laughs> eh. <laughs> to da fatan duk inda alhaji ibrahim ya yi sallah sai mu ce da fatan ya yi sallah lafiya da fatan kuma sai ya dawo mana da naman sallah lafiya yawwa magana kenan kai da hannu rabbana <laughs> yawwa to safinatu yanzu mutum da sallar ce kin ga kamata mu dan leka ga labari haka mu dan mm. karkaba kunnuwa san ko usman ina da wani labari yawwa yawwa ya sa ku dariya mun amma haka muke son mu ji <laughs> wai wata mata ce ta auri miji siriri mara eh, nauyi wayo Allah kuma irin matan nan ne masu kiba ga eh, tsawo suna nan ran nan suna kwance a tsakar gida da yaranta eh. sai mai hadari ya taso tofa kawai kafin ta ankara ta ji ruwa ya sauka ga fitila ta mutu To. Sai ta yi sauri ta dinga surar yaran tana kai su daki. Eh, ai tunda a ce yara ka su jike. Eh, can ta zo kan na karshen sai ta mm. taba shi ta ce mai gida mai gida tashi ana ruwa. Eh, kai ruwa ya jika mai gida. Mm. sai ta ji daga ɗaki mura mai gidan na cewa maman fatima inda kika fara kaiwa <laughs> Allah zargi wayo Allah irin an sami irin wayo dan dan dan lakulaku <laughs> ayya ayya lari sai in ce to shi mi isa tun farko da aka dauke ta rashin nauyi ne wanda za ta fara daukar ai jayin ce ai kun ce katuwa doguwa ce ta to ai kin san kun banda abin shi to da aka fara daukar ka tun farko ka ce ke aje ni ne mi isa ka lafiya da aka kai ka daki to kuma Usman ga wani shi kuma wai wani bawan Allah ne eh. shi ya kasance ya kasance kazami ne ya son yin wanka kuma yana da mata daya eh. wata rana ya wayi gari ba shi da kokobu mm. ba shi da ko na cefani mm. sai ya kira matarsa ya ce wance ta ce na'am mai mm. gida ya ce to kin san menene ta ce a'a ta ce rancen kuɗi zaki bani naira dubu biyu mm-hmm. ta ce shi kenan zan baka amma akwai sharaɗi ya ce me sharaɗin ta ce sai kayi wanka ya ce kai mai ruwa toilet yawa a kai zai yi kenan ya ji kudi. bayan ta kai masa ya shiga wanka abin shi mhm. bayan eh. ya shiga kawai sai ya yi kwaskwari ba shi da yan zaka eh, tsamin shi yawa sai ya eh. fito abun mamaki fitowar sa ta ga matar fitowar shi ke da wuya sai ya ga mm. matar ta sheke da dariya ah. ta shiru bata ce komi ba can ya ga 'ya'yan shi ma guda biyu sai dariya suke yi ya ce kai ban son shashanci sai karamar yarsa ta ce baba baka yi wanka ba Ke ce to me faru? Sai ce ta ce domin da ka yi da kuɗin na kanan ƙarƙashin soso da sabulu. Ah! <laughs> Allah sarki ba mai bai ci kuɗi ba. Wannan kasan ta dace ta shahara. Kai yasa kai da dubu biyu wala biyu. kuma kuma gaskiya ne a dole su sheke da dariya da eh, inda ya daga soso dole a zaka daga soso ka jika soso eh, sai ga kuɗi dole Allah sarki kai to kuskure ma ba soso da sabulu yayi <laughs> shi ji ruwan kawai ma daga shashafa ruwan kawai a fuska da eh. kai kai da kama kai Allah shi kyauta da kasanta wai ni kuma wani abu ne na gani a irin social media din nan mm. na yanar gizo ne ta dariya ni da mm. wani ne ya taho fito kawai Eh, irin yan kinsa akwai masu wasan barkwancin nan mm. wanda bashkido ne suke ce shi ko menene mm. kawai na gawai ya taho irin ana gayu ne mm. ana wani basarwa ya biyo layi ba kowa ya tsaya na ga haka aka dubi kin san gayu da san salfi a ɗauki hoto a juya kyamara ta ɗauki kanka ya wani haka kawai ba kowa layin kawai sai faras ya ɗau hoto a kawai cikin hoton ya ga wani a bayan shi ya waiwaya bai ga kowa ba ya hmm. leka can akwai wani lambatu ya leka ya leka wasu bayan wasu fulawoyi ya tabbatar ba kowa ya ce oke kila idan shi ne <laughs> ya sake karkacewa karas kawai ya ga mutumin da ya gani din kawai har ma ah, dafa shi wannan ah, kara ah, ba ba magana ya haka ya haka bai gan shi ba haba ya ba ta gidi na ce to yan selfie sun shiga uku <laughs> selfie hadda hadda jinni ya faɗa jinni ya haɗa a jihar da nuna son selfie kenan <laughs> kai wanda yi kokari da bai zare ba A ai inda ma burge ni haka har ya kara ma tunda ai na farko ai ni tun a na farko zan rayi ai <laughs> to ai dole na zamu ja burge Allah ya sa ayi bikin sallah lafiya bari mu dan sake jin wannan mm, sabbi <laughs> duka-duka safiratu a nan za mu da sa'a sai kuma Allah kai mu mako mai zuwa za mu sake juyowa dauke da wani sabon shirin na bari ya huce sai mu ce muna miki fa maraba akalla bayan wancan makon to wannan makon ma muna miki maraba to ina godiya ina gode ko bakin ko bakin wanda suka dinga yi eh, mani sakonni suna gaishe ni na shiga filin su na abari ya huce eh to yana ji shine ce akwai wani wanda ya ce shi ba yana ga kin fa shigo fa kenan anya to ai shi ke na fata na gari lamiri eh shi ne ai to sai mu ce sannu da kokari da fatan ba za ki ci naman sallah da yawa inda za ki je ki kama shan kanwa ba a ni ina na ina jiran malam Ibrahim ya dawo min da eh. nawo daga Najeriya a ah, to shi kenan sannan ya kyafe eh. <laughs> to a yanzu kan duka duka masu sauraro a madadin safina ta sada su dangi sai kuma muna fatan Allah ubangiji ya da duka alhazan da suka tafi daga kowane sassa na duniya zuwa aikin hajji lafiya Allah kuma da su gidajen su lafiya ya sa kuma a yi hajji makabbu Auliya Usman Ahmad kabar ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya. sha'awa

shine son sa Muhammadu manzan ya ga annabi Muhammadu abinda ya ce a yi arin rike abinda ya hane mutum mu sake sunarsa mu kama mu rike yin hakan shi ne san Muhammadu manzan ya ga annabi Muhammadu zagi garya karka bar talaka ya dinga yin fushi karka kwashe haƙƙi ka yi gudu ban ga annabi muhammadu in kai malam ne mai ilimi sai ka bayyanar mana da ilimi karka boye haƙi na ilimi mafarkin duka-duka da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai kuma an jima za ku ji mu ɗauke da sauran shirye-shirye yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa na muryar amurka baba ya ku makeri ne ke sallama da ku a huta lafiya